Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna na Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. jama'a Amurka sun faɗa a jiya Juma'a cewa mutumin da ake zargin sa da kai hari a tashar sojan ruwa da ke Florida ɗalibi ne kuma ɗan asalin Saudi Arabia ne. hukumomi sun ce mutane hudu da mahali ne aka kashe a cikin lamarin ana na ana gudanar da bincike akan musabbabin kai wannan harin wannan mummunan harin harbe-harben ne na biyu da aka kai wa tunga sojan amurka a cikin wannan mako da ya faru ne a tashar jirgin ruwa na naval air station pensacola da ke jihar florida shugaban amurka donald trump da ya yi allah wadai da harin kada ya jaddada babban sarkin saudi arabia yana mai cewa The king said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter. ya ce sarkin ya ce al'umman saudiya sun fusata da wannan mummunan hari na harbe-harbe kuma ko shakka babu wannan mutumin ba shi da ɗabi'a ko kuma bai tabbatar da hali na mutanen saudi arabia masu tsananin ƙaunar amurkawa ba. fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga raguwar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa donald trump ba kamar yadda kuka sani binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban ƙasa ba shi da wani tushe kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci a cewar wata wasiƙa daga pat cipollone lauyan shugaban ƙasa zuwa shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai gerard nadler wannan martani na zuwa ne kasa da sa'a daya kafin wa'adin da aka ginda wa lauyan shugaban kasan ya kare a jiya juma'a da rana a kan ya tabbatar da ko zai wakilci shugaban kasar a zaman sauraren binciken da majalisar ke gudanarwa cipolloni ya faɗa a cikin wasiƙa cewa ku dakatar da wannan binciken yanzu kana kada ku ɓata lokacin ku wurin sauraren wata magana lauyan ya kara jaddada saƙon wato twitter da shugaban kasa donald trump ya fitar yana mai cewa idan kuna son ku tsige ni to ku yi shi yanzu kuma ku yi shi cikin gaggawa saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa kana kasar mu ta samu ta ci gaba da ayyuka da take yi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan diplomasiya da shugabannin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan mako domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka wanda yakin 'yan awarin kamaru ya ɗaiɗaita gwamnatin kamaru ta ce tana buƙatar taimakon sake gina kamaru wato makarantu da kuma gine-ginen jama'a da aka lalata su. masu halartar wannan zaman da sun ce a shirye suke su bada da su amma dai suna so su tabbatar da an kawo karshen wannan yaƙi prime minister joseph dion gote ya ce shine ya jagoranci wannan tattaunawa a madadin gwamnati ya roƙi ƙasashen waje su taimaka wurin sake gina wato ƙasar kamaru bayan shafe kusan shekaru hudu ana zub da jini a yaƙi nan da aka kashe dubban mutane kana aka lalata wato garuruwa da ƙauyuka da dama ngute ya ce galibin al'umman kasar je sun gwammace da samun zaman lafiya saboda sun gaji da kisar gilla da ake yi a kasar The label of Cameroon being a peace-loving and stable country has been destroyed, and Cameroonians of all walks of life. Kasar Kamaru da aka santa a baya da zaman lafiya, kuma kasa mai ci gaba yanzu duk an lalata ta. ya ce 'yan kabaru daga kowane matsayi da kuma ko'ina a cikin ƙasar suna tunanin cewa lokaci ya yi da ya kamata su koma akan abin da aka sansa a kai na ƙasa mai zaman lafiya ƙasar da wasu 'yan wata ƙasa ke neman mafaka a ciki kanan ƙasa da ke karɓar mutane amma ba ta yi fatali da su ba. amurka ta kaka ta kunkumai a jiya juma'a kan wasu mutane uku 'yan asalin iran masu ba da goyon baya ga shugabanni 'yan bindigar iraki a kan zargin da ake musu cewa suna da hannu na iza zanga-zangar da ta girgiza ƙasar iraki labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mana barka da zuba. Barka ka dai. Ya baki. To baki kam alhamdulillah. Ko mu ma mun ce alhamdulillah da mun ci bula. lalle wannan fula ka tallata ta wato ai abin da ban mamaki eh. na magana na ce eh. wai ba wanda ma ya san abin da kira na ga maka ban taba jin wannan sunan bulan ba amma eh, wannan bulan da kika ci ana ma ya sami miyan miyan kubewa miyan kubewa miyan ma musa kin san da muke kiranta miyan goro to <laughs> ai shi da matan ka ce mu wata ce mu nace miyo menene sai tace mu miyo guro ce miyo <laughs> tace ai mu san san kufewa nace ta yau yau yau ne <laughs> yau za mu ci fula da miyo guro abinda ba ya ba mamaki har da yan uwan abokan aikin mu na wasu harsuna eh, eh, eh, na Sudan Somali suka ce duk sun sai suka ce abincin yayi kama da nasu nasu eh ashe duk abincin mun da iri ɗaya ne. to lalle ka gaskiya ka. Ai wannan zuwan su ne ya faɗi kan gaba gashi da ba Ga kwaso gara basa. Na kwaso gara basa. Na kwaso gara basa ta bakar juma'a. Amma dai eh ba to ba bakar juma'a juma'a gara basa ne. Juma'a gara basa. Waɗansu sun yi tambayoyi da dama yayata ma na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tambaya akan cewa menene yasa ake kiran wannan ranar wai Black Friday gashi kuma ta ce wai gashi an yi Thanksgiving an ji daɗi. Eh. Sai kuma a wayi gari a ce wai Black Friday. Eh. Bayanai guda biyu muka samu na ɗaya ana magana cewa lokacin da aka fara wannan gwanjon eh. sai mutane suna fita ko yanzu ba wai fasawa aka yi ba fa ah. mutane suna fita sai a zo a fita a dandazo mutane shiga shago jidali biyan kuɗi jidali dawowa gida jidali ko biyan kuɗin ma ya fi zama jidali ba ma <laughs> ɗaukar kayan ba biyan kuɗin ni ba na kan ma na ce maka da na je na ga layi ya fita daga wani layi har ya ko ina na shiga sai in kama hanya in fita ce ni wannan layin ba da ni za a yi ba ni kam ainihin ɗan Najeriya ne ni ɗan Najeriya baya bin layi <laughs> sai da ga ta ce a ce wannan dan baki wannan daga na fito wato ba da magana kin san ni har yanzu ba kwa America ne har eh, yanzu ina koyon darussa eh, Eh. wato ah, kamar yadda na faɗa miki eh. wato wannan na ɗaya daga cikin darussan da na koya wanda ma ina fatan ina ma dai a ce kasashenmu na nahiyar afirka mm. sun ɗauki irin wannan ɗabi'a ta turawa kin ga wannan biki ne da za a ce babban biki ne na eh, shekara amma maimakon yan kasuwa su yi amfani da wannan dama su tsawwala farashi ta yadda talaka zai matsu zai nemi kamar irin ga kirsimati ko kuma mm. sallah da muke yi a can mm. to nan kin ga sai a'a. a yanke farashi wasu ma a rabin kuɗin kai wani ma kamar kyauta ma aka ai kamar da muke bayyanawa eh, na sanyi na a cikin bayanai biyu da ake bayyana abin da yasa ake kiran wannan ranar Eh, eh, black friday din eh. da muke cewa bakar juma'a <laughs> ka san masu harkokin kasuwanci na banki misali in ka faɗi ya zama a cikin ja ka shiga red in kuma ka ci riba ka mm. shiga black to su abin da ake magana shi na black friday ranar cin riba ne a wannan a garaɓa sannan amma duk da haka wato a cikin shekara duk cinikin da 'yan kasuwa ba su ba eh, a wannan ranar ne suke kyautata zaton za su cinikin da ba su ba a shi watanni goma sha ɗaya to kaga wannan bisa ga yanzu nan na duba Eh, intanet domin ji ainihin nawa aka kashe suka eh. bayyana cewa tsakanin ranar alhamis ranar cika ciki eh, yawa to zuwa ranar lahadi zuwa ranar lahadi ba a ma ba monday ba kenan wanda shi kuma gwanjo ne a intanet shi kuma shi ba. to daga ranar alhamis dinnan zuwa ranar lahadi hmm. kamfanoni sun yi cinikin dala hmm. biliyan 68 miliyan 68 kusan 69 zan ce dan da digo tara ah, da gabana ya ci cike min dai to banda na ba monday har da ni ciki an kira da kudin ka a cikin wayannan kudaden <laughs> kuma na san yana <laughs> eh. abin da kuma zai kara burge ka shine ka gan aka yi black friday dinna eh. sai ran talata kuma eh. ran talata da ta biyo bayan da aka yi litinin dinnan ran talata da ta biyo bayan wannan makon eh. ita kuma sai aka mai da ita ranar ba da kyauta eh. a nan oh. amurka wato duk wasu kungiyoyin masu zaman kansu to ranar ne a hukumance duk mai niyan ba da gudu masu kuma a intanet oh. wato ana cewa eh wallahi malama grace eh. tun wallahi wanda ya <laughs> ta da kwana bari ta kwatance wanda ya ta san da kwana Eh, wani bature na kawai ya kira ni eh. yau ce ranar bada abin nan na kyauta eh, nawa zan bada haka ni ce na bada kaza sai wani shi ma ya koma kira ga kaza ana za a taimaka ma kaza a taimaka kaza na ce na bada kaza wannan kone sai ni ce kai Eh, haka ne <laughs> eh, <laughs> haka ne haka ne to haka ne zaka zo ka gani a intanet ma ba sai ka je ko ina ba yau kuma sai na gani a intanet din a ranar kyautan mm. wani mutum ne yana kokarin gyaran gidan shi sai ya fadi ya hatsari ya faɗi sai ya kai ga yanke mishi kafa to sai zo ya zama baya iya aiki ba su da gidan ba a iya kammalawa ba to ina jin ko a unguwa ko dai ya ne dai sosai ranar ba da kyautar nan sai aka zo eh. kawai aka zo aka kwankwasa musu kofa eh. aka ba su wani dan ambulan da suka bude sai suka ga an ba su kudi eh. dala dubu hamsin da za su iya kammala gidan kowa ya bayar kuma an yi kiyasi sai aka ba su dubu hamsin aka kuma ba su inshoran lafiya da zai kula da shi mutumin wanda ya bayar eh. ya bada ya biya musu inshorar lafiya na shekara daya Allahu akbar <laughs> eh. Allah ka nuna mana waɗannan ɗabi'u ka san makon da ya wuce in mm. masu sauraro suka lura an maimaita mana shiri to mun riga mun musu bayani na wannan abin da ya wakana sosai sosai sai kuma ya san uh, wani suke na'ura ta sai a hankali auren raki ga munan da gaishe gaishen auren raki waɗansu an riga an yi an wuce to sai dai mu taya su fatan alheri gaskiya satin da ya wuce mun bayyana sai dai kuma abin da aka so ba haka ta samu ba eh, gaskiya ne to duk da haka bari mu ƙara miƙa gaisuwa fata alheri to bari mu fara da wannan auren da shi za a yi mako mai zuwa hmm. aure ne tsakanin zaitun abubakar ladan da kuma lieutenant aliyu munir ja'afar hmm. wanda za a yi a ranar asabar goma sha hudu ga wata wato sati mai zuwa kenan hmm. a layi lamba 48 rimin tsiwa zaria rimin tsiwa kasan tsiwa kuwa gaskiya na sa abin na tsiwa <laughs> <laughs> to birnin tsiwa imin tsiwa a zaria hmm. za a yi walima da kuma kasan auren soja ne eh, oh, yawwa za a yi walima din nan da hmm. irin fareti nan na sojoji eh, shi kuma za a yi shi ne a layin nantibi hanwa road hmm. wato kan layin hanwa da ke a gra zaria To sai kuma wannan da kake cewa mai kake cewa ne? Mai zurfin ido. wannan aure mai zurfin ido kenan da za su gani wanda za a yi tsakanin Deborah T. Kadan da Manan P. Dakum ranar 21 ga watan Disamba da karfe 10 na safe. Za a yi shi ne a shalkwatar majami'ar kokin da ke garin Jos a kuma walima a wani wurin da ake kira Tamaral Event da ke hanyar airport da ke Jos. sai kuma za a yi bikin sallaman ita amarya a sabon gari kwai ranar goma sha hudu wato asabar mai zuwa kenan da karfe goma sha daya na safe hakika nima akwai wato wata taya murna ita ma da za mu yi ga hawa'u isiyaku da kuma saminu sama'ila wadanda su ma allah ya kaddari wato za a aurensu a yau dinnan. nan wato a majami'ar ecowa da ke shiyar ko kuma unguwar gra katsina ah, kamar yadda muka faɗa a yau ne za a yi shi insha Allah kuma ah, shi ma an ce wato liyafa za ta biyo baya a nan wannan majami'ar da misalin karfe goma muna fatan Allah albarkaci wannan aure kuma ya ɗayyaba ya ba su zaman lafiya da zuri'a ta gari. Amin. To haka kuma akwai kuma irin wannan saƙon shi kuma na taya murna zuwa wato saboda ɗaurin auren da za a yi na zumunta williams jr wato karami kenan ko mm. to da kuma amaryarsa rita olije wanda ita ma kamar yadda muka faɗa a yau ne za a yi shi da karfe goma na safe shi kuma za a yi ne a world of life convenant assembly majami'ar kenan mm. da ke ah, kal wato tafa balewa kal a karamar hukumar mulkin tafawa balewa a jihar bauchi su ma muna yi musu fatan alkhairi kuma muna fatan allah ya albarkaci wannan auren to akwai kuma wani shi ma dai duka a yau kai yau za a yi aure da yawa yau sai ka tuna wani da ake labarin eh. wai yana zuwa shi inda ake buki yake eh, zuwa ko buki ko mutuwa to bana lalle in ya wannan <laughs> wannan ranar sai ya gaji in ma abinci yake bi yau zai samu inda ba zai ko <laughs> Adamu Suleiman ne wato Adamu Suleiman Usman mm. da kuma Deborah jaufu su kuma za a yi auren nasu muna taya su murna za a yi auren nasu a yau dinnan. su ma da karfe goma na safe a majami'ar equa gospel ta ɗaya da ke tudu wada a garin jos kwata ta yamma ga bauchi wato bayan federal secretariat kenan muna yi musu fata alheri kuma muna fatan allah ya albarkaci to har yanzu akwai wani aure tsakanin enoch haruna ibil bilha enoch haruna da angonta man joseph samuel ula wanda za a ɗaura ranar bakwai wato shi ma yau din har mm. yanzu da karfe goma na safe a majami'ar ikwa da ke katangan wardi wato iyalan a baba reverend tambaya jibrin kenan ke gayyatan yan uwa da abokan arziki zuwa wannan aure nasu na babbar yarsu wato eli to har yanzu akwai wannan aure da za a yi wanda iyalan wakilin makarantar saminaka alhaji kabir ibrahim mato da na alhaji awalu gambo waɗanda suke gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu maimuna muhammad kabir da angonta kabir awal gambo wadanda waɗanda za a ɗaura mu aure yau dina asabar dinnan a fada mai martaba sarkin saminaka da misalin karfe goma sha ɗaya na safi allah kuma ya bada ikon zuwa amin to amin malama grace kin san a makon da ya gabata mun karanto kamar sakonnin da ana ma magana amma a na'ura dai allah ya kaddare hakan bai <laughs> samu ba to amma bari mu taya su alheri musamman wato aminu isa wambai gumel da amaryarsa sa rukayya bashari mm. dan bacan mm. waɗanda tuni aka ɗaura auren su a makon da ya gabata kuma muna yi musu fata alkhairi muna yi musu fatan allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba amin amin sai kuma wannan shi ma da aka ɗaura makon da ya wuce ɗiyar salamatu dan juma lolo wato maryam dan juma mani da emmanuel g usman waɗanda aka ɗaura ma aure makon da ya wuce su muna fatan an yi wannan aure a dace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare dole ne mu rera wakan amari tun da ba ba abin da aka yi cikin yan kwanakin nan sai aure ba kan gaskiya ke sai eh. matsalar ban iya waka ba da na iya waka ba <laughs> da ka ta su rerawa da na rera da ka ta su rerawa gaskiya na ga ka da labari labarin da ka bayar <laughs> mako mai mako da ya shige muka sha dariya eh a to ai wato yau in ba da wani eh. na gani sai ciki ya fashe saboda dariya <laughs> to ba mu mu shanje <laughs> to bari in baki na na waje kame in baki na nan cikin gida abin da ya faru rana eh. rana abin ga rana rana rana cika ciki da mun kai nan in ga miki o oh, o oh, sai da ya kwashi gara ah, ah, ah. wai daga wai sai sai tadda kai wai eh. wai wai don Allah ciwa hero diodo ni bai shigo ba ba ba <laughs> kai amma kai ka ce ka ai ka ce mu ka ce mu hafiz ba za ka faɗa ba eh, a a to ai a to ni ne ba faɗi <laughs> ka ce ba hafiz ba za ka faɗa ba ka zo ka faɗa <laughs> a ba faɗi ba ni ne ba faɗi suna ba anti <laughs> to shi kenan ni ma ban faɗa ba to bari in ba da wani labari wato ke gane malama grace eh. wato wasu samari ne guda biyu eh. ana kiran su lukman da Siraju mm. to suna ta tafiya su kawai akan hanya haka sai suka zo suka bi ta gaban wani bene haka eh. to irin daga haka kai da za su yi haka sai suka ga wata budurwa mai kyau haka fara da ita tana can sama kamar tana lekun su sai lukman ce kai Siraju da dubi wata kyakkyawan yariya can mu ne take kallo fa <laughs> muna ma ga tana mana murmushi da sarajo ce kai ka kyale ta kawai <laughs> zo mu tafi to irin da eh? kari sun dan yi gaba yana ta kalle kalle eh, yana ah ya ƙara dai ban Allah ba sai dan ƙara hankalin eh, <laughs> shi na ƙara sai ta alamu da hannu haka sai wai su siraju tana kira na sai siraju ce ma wallahi ki mu tafi sai ce kai wai an yaba bakin ciki kake ba wallahi mutumina na kama bakin ciki kake ba ne take kira ba kai ba sai ga kawai shi dai wallahi bari abin nan kawai sai ya share siraju kawai sai kama hanya ya dawo abin sai bi kawai sai kwankwasa kofa kwari yariya ta fito sai ta bude kofa lalle marhabin ta masa marhabin ta ja suka shiga cikin yana ta zaunar da shi a falo sai ta dauko mai abinci abinci da abin sha sai ta aji mai to irin kafin ya fara cin komai haka sai suka ji motsin mota haka ta dan tsaya mm. sai can sai ta ce ina zuwa sai ta dan leka ko da ta leƙa window sai ta ce subhanallahi wallahi mijina ne ya dawo to fa ai ko kuma in ga miki kamar hangin kamar hangin cikin zasu su zazzago saboda tsoro <laughs> za a koyi shi a bayan kanta na irin na bafullata ne ran can kuma mai <laughs> gida zai ga kafa ya ce sai ta ce mai duba can ga tarin wanki can eh. ni maza maza kama guga za kan mai gida ya shigo sai in gaya masa cewa ai mai guga ne na kira ba lalle ya ta kuma ya ta karkari yayi ta guga <laughs> yayi ta guga yayi ta guga shi dai mai gida bai shigo ba sai na guga nan ba ta kare ba lalle ga da ya gama ya dauko wannan kuma yana ta guga mai kyau <laughs> don kada mai kada yana gurin kada mai gida shi eh. ce wannan mai gugan eh, ba mai gugan kwarai bane ba yace wannan mai in gaya miki ya wahala ya wahala ya wahala ya yi ne ya kwashe tsawon yini yana yi lallai kan yau ta same shi duk inda gabar jikinsa take ciwo take masa sosai kuwa to yana komawa can yana wani ya ce wai wai sai ci suraje ce mishi lafiya sai ce wai ka san gidan nan na shiga jiya <laughs> eh billahi la ilaha illallah wa yini ne ina <laughs> guga in ga maka yare da ta kira ni sai suraje ce ah, ba na gaya ma karka je ba ai kayan nan da ka goge eh. duk ni wanke sun jiya <laughs> shi ma mace da aka leko ta ta da aka ce ashe ya ce musu kan kyale ta ya ta kubarka da ya ta kubarka to ka tafi wani ni na wanke na ci kwakwa shi yasa na san da kai ma za ka je ka kwakwa wato ita eh, shi kenan ta samu aiki kyauta leburori kyauta gobe ba ka kara ba hanyar kwarai da gaske wai ashe ita ɗabi'ar ta kenan tana yaudaran mutane suna mata aiki a kyauta kila wasu kuma ruwa za a iran ga ruwa za a zo a ka nemo ruwa ka shara ka wanke wanke kenan eh. to wannan kuma eh, wani labari ne tunda yau mun yi anguna da amare to wannan ango ne to su anguna da amare hmm. wani ango ne ya yi sabon aure shi kuma da matarsa suka shiga sabon gida ka sai kamar yadda ake yi al'adar mu na mm, mm, aka yi musu sabon gida shi kenan kullum aka yi abinci ta amarya ta yi abinci sai ta wanke kayanta ta tas ta wanke kwanoni ta wanke tukwane ta wanke ko ina dai ba ta barin wani abu ya kwana da datti to amma kuma idan ta wanke wanken nan tsaf in suka tashi sai su zo su ga tukwanen na an yi amfani da su kwanoni an yi abin kamar an ci abinci kamar yadda ta bari ba kuma abincin da ta dafa ba wai abin ko da ban mamaki ai shi kullun haka kullun haka su dubi juna kuma su daga su kadai a cikin gidan nan ba kowa eh. sai suka yanke shawara suka ce to mun san yadda zamu yau mu laɓe kar mai bacci mu tsaya mu ga waye ke mana wannan ta'adi mm. shikenan sai can suna zaune suna jira sai suka ji kwaranniya suka ji ana fara kwaranniya ana ta motsi ana ta motsi a cikin gida eh. sai suka leƙa suna leƙowa sai suka ga ana ɗora sanwa a kan wuta aka ɗora sanwa a eh. cikin minti biyu abin da ake dafawa ya nuna. Tofa. Ai ko ruwan zafi ba za ka iya dafawa a eh. minti biyu. Ina ruwan na'ura <laughs> ma jiki. Ko ruwan zafi. Sai nan da nan a cikin minti biyu aka gama dafa abinci. Sai suka ji wasu irin halittu ne. Ciki ya ɗori ruwa ko. Ciki ya ɗori ruwa da ganin halittun ma. Sai suka ji ɗaya daga cikin halittun ya zuba abinci a cikin kwanonin nan sai ce kai kai dauki ka kaiwa ifritu yana can ƙasa indiya harka ta lalace ciki ya ɗauri ruwa da fatan daga na halittu sai kuma suka ji an miƙa ma guda aka ce kai kuma na biyu ka miƙa wa turuwa sai na china daga yadda suke daga yadda suke sai suka ji aka ce na uku kai kuma eh. ka je masar ga kai wa sarfayelu Eh, <laughs> sai aka ce ma na uku na hudun kai kuma sai kuma aka ce ma na hudu kai eh. kai mai kama ango da amarya da na cikin gida da yau suka kasa kwanciya suna kallon mu <laughs> ce wallahi ba ku muke kallon ba ko san kuna nan ba to na san yinna an kai ne angon nan ya za ka yi to ne ɗayan biyu ko dai in hito in yi jaruntaka tun dai gaba amarya na saboda ina gudun kada ta ga an kawo ta gidan rubu amma dai amma dai gaskiya sakwata ba su da abin ga sakwata ba a san mu da abin ga ba don haka mutuwa zai zai ce ah, ai sabbe ne ran kashi daɗe wallahi ba kai don ni ba san kuna nan ba Allah ya shaida ya sani ba da kai nake ba don ban ko san kana nan ba <laughs> to masu sauraro bar ku da wannan idan ku ne ke amarya in ke ce amarya ya zaki in ko kai ne ango <laughs> bai da manta da wannan angoncin shi ba <laughs> to da wannan labari da wannan ma'aura zan bar ku sai ku ga garziya shafin mu na sada zumunta facebook domin yin wannan muhawara sati mai zuwa za mu ji inda ta kaya yanzu a madadin murtala faruk sanyi alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zuban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka su Ni da Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. sauraron shirye-shiryen VOA Africa.